wa sahbihi wa man wala a darasi na 31 a cikin karatunmu na bidayatul mujtahid na al-imam ibn rushd ibn rushd rahmatullahi alayh muna cikin ahkamul haid wa nifas na'am yau takwas ga wata na sha'ban hijira ta 1440 wadda ta yi daidai da 14 ga watan 4 shekara ta 2019 na'am al-mas'alatu thaniya ko na'am بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم.
وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله نعم فيقول المؤلف رحمه الله المسألة الثانية المسألة الثانية مسألة تبيو اختلفوا في وطئ الحائض malamai alfuqaha sun yi sabani a cikin wato saduwa da mace mai haila fi tuhuriha a bayan a cikin tsarkinta وقبل الاغتسال amma kafin ta yi wanka ta yi haila jini ya ɗauke ta ga tsarki amma ba ta yi wanka ba mijinta ya sadu da ita a cikin wannan wannan shi- shine suratul mas'ala kun gane surar ko na'am saboda a- ai ahwal din thalatha ko alhaidu fi haidiha tana cikin hailarta da kuma ta yi haila ta yi tsarki ba ta yi wanka ba na uku ta yi haila ta yi tsarki ta ga tsarki kuma ta yi wanka to yanzu a hali na biyu din ake magana na'am ذهب مالك والشافعي والجمهور da malik da shafi'i da ɗaukacin malamai إلى أن ذلك لا يجوز suka tafi akan cewa wannan bai halatta ba حتى تغتسل har sai ta yi wanka
وذهب أبو حنيفة وأصحابه abu hanifa da sahabbansa da da ma- ma- malaman mazhabarsa suka إلى أن tafi ذلك جائز suka ce wannan ya halatta إذا طهرت idan ta yi tsarki لأكثر لأكثر أمد الحيض kuma tsarkin nata ya zamanto ya kai zuwa ga mafi tsawon lokacin da ake haila وهو عنده عشرة أيام shine kwana goma wato inda za ta yi tsar- za ta ga tsarki kafin kwana goma to wannan hukuncin bai hau kanta ba za- ba zai yi ba dole sai in ya zamanto hailarta ta ta- yayin da ta ga tsarkin ta kai aktharul haid wanda aktharul haid a wajensa kwana goma ne na'am وذهب الأوزاعي al-auza'i da Allah ma nura kudin ka dauko min al-ikhtiyar din nan na hanafiya dan saboda yawanci nakalin malaman na- nakalin da akan yi wani lokaci ga mazhabar hanafiya ba a yi musu adalci na'am ano haka ne wannan akan wannan sauran tafai ba sa kayyade kwana goma gaskiya ne amma wannan shine mazhabarsu suna kayyadewa da kwana goma ba mu- ba ala itlaq suka ce dan abin da ya shahara cewar hanafiya sun ce mace kafin ta yi wanka bayan ta yi tsarki za a iya saduwa da ita ba sa wannan tafsil din na'am نعم وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وضوها shi ku al-imam al-auza'i imamu ahli sham ya tafiya zuwa ga cewa in dai ta wanke gabanta da ruwa in, to jaza wat'uha saduwa da ita ya halatta ko ba ta yi wanka ba
أعني كل حائض ina nufin dukkan mace mai haila طهرت da ta yi tsarki متى طهرت a yayin da ta yi tsarki وبه قال أبو محمد بن حزم da wannan ne abu muhammad ibn hazm ya yi riko da shi wato ya tafi akan mazhabar auza'i na'am وسبب اختلافهم dalilin sabaninsu الاحتمال الذي في قوله تعالى wato daukan a fuska da take a cikin fadin Allah ta'ala فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله to idan suka yi tsarki ku zo musu a, ku zai ke musu ta inda Allah ya ure- ya umarce ku
البقرة na'am al-baqara uhum.
هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع د- انقطاع دم abinda ake nufi fa'iza ta tsaharna din in suka yi tsarki ana nufin tsarki da yake shine yankewar jinin haila أم الطهر بالماء ko ko yin tsarki da ruwa ثم إن كان الطهر بالماء to idan kuma tsarki ne da ruwa هل المراد به abinda ake nufi da shi طهر shin جميع الجسد wanke wa- wa- wato tsarkin dukkan jiki ne da wanka أم طهر الفرج ko ko tsarkin gaban kawai wajen haila فإن الطهر في كلام العرب domin tsarki a cikin zancen larabawa وعرف الشرع da kuma a cikin wato al'adar shari'a اسم مشترك suna ne mushtarak يقال على هذه المعاني الثلاثة ana faɗan su akan dukkan waɗannan ma'anoni guda uku ko ba haka ba ana ce ma tsohor yankewar haila ana ce ma tsohor tsarki na wanke wajen najasa ana ce ma tsohor tsarki na shari'a tsarki na wanka na'am wa qad rajjaha al-jumhur madhhabahum su jamhurin malamai sun rinjayar da mazhabarsu bi anna sighata at-tafa'ul cewa sigar tafa'ul fa idza tatahharna tatahhur innama tantaliqu ala ma yakunu min fi'l al-mukallafin ana sakinta ne kawai abin da yake daga aikin almukallafin kaga ishtiqaqin ko Eh, barista kaga ishtiqaqin yazo eh tatahhur kaga tatahharna daga me aka dauko shi daga tatahhur wannan tatahhur ta din ta tatahhur me take nufi ita ce ake ce mata ta'ul mutawa'a al mutawa'a dole sai ka wato ta biye ta wato bi dole sai ka samu kan cewa wato ya bi umarnin wani saboda haka tatahhur baya zamantowa abu wanda yake kashin kansa dole sai i- da iradatul fa'il shi sa suka ce baya kasancewa sai min fi'ilil mukallafina sai daga aikin su masu taklifi na'am la ala ma yakunu min fi'l ghayr ba akan abin da yake kasancewa daga aikin waninsu ba fa yakunu qawluhu ta'ala sai ya zamanto faɗin Allah ta'ala fa idza tatahharna fa'iza ta taharna azhar fi ma'na al-ghusl bil ma' ya fi bayyana a cikin ma'anar yin wanka da ruwa minhu fi tuhri gare shi daga tsarkin da yake da ma'anar yankewar jini wal azhar abinda ko yake shine mafi za- mafi bayyana yajibu al-masiru ila wajibi ne a koma ya zuwa gare shi hatta yadulla ad-dalilu ala khilaf har sai dalili ya nuna akan sabaninsa domin shine az-zahir za a tafiya zuwa ga aiki da shi ba za a bar zahir ba sai da dalil shi zahir baya bukatar dalil kafin ka tafi da shi zuhur dinsa shine dalilinsa na'am
ورجح أبو حنيفة shi مذهبه shi ko imam abu hanifa an-nu'man ya rinjayar da mazhabarsa بأن لفظ يفعلنا da cewa lafazin ya- ya- ya fa'alna hatta ya tuhurna في قوله a تعالى cikin faɗin Allah ta'ala حتى يطهرنا hatta ya tuhurna
هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض ya fi bayyana akan wato tsarki wanda yake yanke na yankewar jinin haila منه في التطهر بالماء hat- a, daga tsarki wanda wanda yake yin yin wanka da a, da ruwa Mm.
والمسألة كما ترى محتملة A, ita ko wannan matsalar muhtamala tunda Allah cewa yi, wala taqrabuhunna hatta yatahurna hatta yatahurna to kaga wannan an sanya amad فإذا تطهرنا fa'ida ta tsaharna fa'atuhunna to sai shi ya ce tun da an ce hatta ya tsohurna amadin haramcin har su yi tsarki ne to in ku suka riga suka ga tsarki shi kenan in kita uddam shi kenan a a ita hatta hukuncin ma qablaha yukhalifu ma ba'daha abin da yake gabaninta haramun ne saboda haka abin da zai zamanto bayanta sai ya zamanto halal sai ya zamanto halal domin shi halal shine biddin haram Hmm? Hmm. to don haka sai ya tafi akan wannan su kuma jumhur suka ce wannan shine wanda yake tabbatar da tsarkin nata amma kuma sai Allah ya ce fa'iza ta tsaharna fa'atuhunna Hmm. ba za duk da yake sun a, za ku kusace su a a wato halin kusancin ya kare amma kuma ba za ku kusace su ba sai kun cika sharadi sai Allah ya rataye sharadi a kansa wallahi ban san jawabin su ba wa nura sai dai mu duba al-qadduri fathul qadir Mm. ba lokaci amma ka binciko mana jawabin hanafiya akan wannan akan maganar jumhur na'am wal mas'alatu kama tara ita wannan matsala kamar yadda kake gani muhtamala tana da fuska
ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى حتى يطهرنا wajibi ne واحدا من جو- هذه المعاني الثلاثة wajibi ne ga duk wanda ya fahimci lafazin tsarki a cikin faɗin Allah ta'ala har sai sun yi tsarki ya fahimci ma'ana guda ɗaya daga cikin waɗannan ma'anoni na tsarki guda uku أن يفهم ذلك المعنى بعينه to kuma ya fahimci wannan ma'anar ita aininta من قوله a تعالى wajen faɗin Allah ta'ala فإذا تطهر- fa'iza ta taharna لأنه مما ليس يمكن أو مما يعسو أن يج- أن يجمع في الآية أن يجمع في الآية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين domin yana daga baya yiwuwa ko kuma abu ne mai wahala a hada a cikin aya guda daya tsakanin ma'anoni guda biyu daga cikin waɗannan ma'anoni na tsarki masu saba ma juna har zai zamanto an fahimci daga lafazin ya tuhurna annaka tsarki yawa tsarki daga haila ويفهم من لم wa yufhamu min lafzi tataharna kuma a fahimci daga lafazin tataharna al-ghusl bil ma wanka da ruwa على ما جرت به عادة المالكيين a bisa abinda al'adar malaman malikiya suka ta ta gudana a kai الاحتجاج لمالك na wato yin hujja ga malik a cikin wannan to wato yana rusa hujjan malikiya da suke yi to amma in banda abin mu ci gaba dai mu ga zuwa karshe na'am فإنه ليس من عادة العرب don baya daga cikin al'adar larabawa أن يقولوا da su ce لا تعطي فلانا درهما kar ka ba ma wani dirhami حتى يدخل الدار har sai ya shiga gida فإذا دخل المسجد amma idan ya shiga masallaci فآته درهما to ka ba shi dirhami بل إنما يقولون sai dai su ce وإذا دخل الدار idan ya shiga gidan فآته درهما to ka ba shi dirhami لأن الجملة الثانية domin jumlar ta biyu هي مؤكدة limafumil jumlatil ula mai karfafawa ce ga mafumin jumlar farko kun gane raddin su aiko Allah ya ce kada ku kusance su har sai sun yi tsarki to idan suka yi tsarki ku kusance su ta inda Allah ya umarce ku to kaga wannan idan suka yi tsarki karfafa wacce abinda me ake fahimta daga kada ku kusance su har sai sun yi tsarki me mafumin wannan
حتى يتعدى me mafumin kada ku kusance su har sai sun yi tsarki
يا هلتك
in suka yi tsarki ku kusance su shine mafuminsa ko kar ku kusance su sai sun yi tsarki to kenan in suka yi tsarki ku kusance su saboda haka da aka ce wannan shine mafhumul mukhalafa to da aka ce fa idza tatahharna fa'tuhunna kaga wannan jumlar a ta yi ta'kidin al mafhum ne in aka ce fa'iza ta taharna ta sha bamban da ma'ana hata ya tsuhurna ana nufin in sun yi wanka ku sadu da su to sai ya zama kan cewar an yi amfani da lafazi ɗaya a cikin aya ɗaya amma da ma'ana guda biyu wanda yake larabawa yau ba sa haka to amma su kuma malikiya za su ce ai alhamlu ala ta'sis aula min alhamli ala ta'kid ka ce wannan jumlar fa'iza ta tsaharna fa'atuhunna min haithu amarakumullah ta zo ta akka da mafhumin waccan ayar ne kaga kawai ta zo ta yi ta'kidi ne ka ɗauke ta a ce akan cewa ta zo ta assasa sabon hukunci aula bisa ka ɗauke ta akan ta'kid wannan ka'ida ce ta usul wanda su ma sun yarda da ita saboda abin saboda shi alqur'ani littafi ne mai hikima ba zai zo ya karfafa ma'ana wadda yake za a iya fahimtar ta ba maimakon ya zo ya tabbatar da hukunci bayan ya tabbatar da hukunci wannan ma'anar ya karfafa ta ta wata fuska bi ma'ana ya sanya mata wani kaidi to shi ko ibn rushd abin da yake cewa kaga ba za ka ce ma mutum idan ka shiga gida in ka shiga wannan gida idan wani ya shiga gidan nan ka bashi dirhami sai kuma ka zo ka ce am- idan ya shiga masallaci ka bashi dirhami Hmm? wannan ah, ka ruɗa mutumin Mm, ka ruɗa mutumin amma in ka ce masa a, kada a, a, kamar yadda ya faɗa yake cewa a, a, kada ka bashi dirhami har sai ya shiga gidan ma'ana ai idan ya shiga gidan ka bashi dirhami na'am na'am fi buyutin adinallahu eh oho a wannan dar dar da bait ma'ana su da dar ana nufin a a a wato shi a- y- yawanci addar akwai buyut a cikinsa Mm, albait kuwa zai iya zamantowa kawai daki ne amma addar gida Ah, shi yasa ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa khairu du a- a- a- a- a- a- khairu dur duri ansar gi- dangin da ya fi kowanne alheri shine gidajen mutanen al'ansar kuma a- a- amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi duyar fi dur fi dur a cikin unguwanni na'am
ومن تأول قول misalin eh, bari mu ji misalin da ya kawo tsarin da ya kawo na cewa laraba ba sa cewa in ka shiga gida kada a ba wa mutum abu sai ya shiga Mm.
ya ce, amma in ya shiga gida a bashi Mm, kamar yadda sa abubuwan guda biyu.
mm, To amma sunan a misalin da aka kawo lafazi ɗaya da tunda yana ɗaukar ma'anoni ne masu kamanceceniya mm. a kuma ma lafazin daban ne lafazin daban ne hatta ya tuhurna da idza tataharna duk da yake asalin su in aka yi al-ishtiqaq mai zurfi zai zama to duk daga at-tuhur ne amma masajir din sun saba at-tuhur da tatahhur akwai bambanci tsakanin su Hmm? akwai ziyadatul lafz kuma ziyadatul lafz ta rudu ala ziyadatul ma'ana eh shine saboda haka wannan amma ka ka nemo kuma ka ji dai raddin shi nan ibnu shi nan ibnu rushd ya taimaka ma hanafiya ya musu raddi eh ya ce laraba ba sa faɗan wannan a cewa ba za su ce la tuti fulanan dirhaman hatta yadkhula an-nar hatta yadkhula ad-dar fa idha dakhala al-masjid fa atihi dirhama Eh, wannan zai zamanto akwai rakaka a ciki Eh?
shi ya hanafi a baba ya yi hanafi eh ya ba ma a hanafiya a, ya taimaka musu akan malikiya na'am
wa man ta'awwala qawlahu ta'ala wanda ya fassara faɗin Allah ta'ala wa taqrabuhunna hatta kada ku kusance su har sai sun yi wanka ala annahunna qa cewa yana nufin kan cewa annaka tsarki ne wa qawluhu kuma faɗinsa fa idza tatahharna idan suka yi tsarki ala annahu al-ghusl bil ma' akan cewa wanka ne da ruwa wa huwa bi manzilati man qala shi matsayinsa kamar matsayin wanda ya ce ne tuti fulanan dirhaman kada ka ba ma wane dirhami hatta yadkhula har sai ya al-dar.
shiga gida fa idza dakhala al-masjid amma id- to don haka id- to amma idan ya shiga masallaci fa'atihi dirhaman ka ba shi dirhami wa dhalika ghayr mafhum wannan ku ba abin fahimta ba ne a zancen larabawa illa an yakuna hunalika mahzuf sai dai idan akwai laf- akwai lafazi da aka shafe shi wa yakunu taqdirul yadda kalam.
zai zamanto abin da ake kaddarawa na zancen wala taqrabuhunna kada ku kusance su hatta yadhurna har sai sun yi tsarki kuma har sai sun yi tsarki daga jinin haila kuma sun tsarkake kansu fa idza tatahharna to idan suka tsarkake kansu fa'atuhunna min haythu to sai ku zai ke musu daga inda Allah ya umarce ku وفي تقدير هذا الحذف a cikin kaddara wannan lafazi da aka shafe بعد akwai nisa أما na faru saboda
بعد bodun
أما أما amma wala dalila alaihi imma تو- fi takdiri hadha alhadh bu'dun بعد ما يكفي bu'dun ma ay wata ila باب على الإذن.
zai iya yiwa
بعد كوي يكون أما باكم آه، تو- شيء- أما تشيء كده.
na'am wa fi takdiri hadha alhadh bu'dun ma zai iya yiwa bu'dun ma din ne amma wannan alif din to mu karanta shi bu'dun ma mu gani Na'am.
wannan inda bu'dun ma da saukin fahimta na'am ولا دليل عليه babu kuma dalili akan wannan takdiri إلا أن يقول قائل sai dai idan mai fadi ya ce ظهور لفظ التطهر abinda lafazin tatahhur yake wato ba- yake bayyana في معنى a cikin الاغتسال ma'anar wanka هو الدليل shine dalilin a kansa لكن هذا يعارضه sai dai kuma abinda shi ma wannan zai yi karo da shi ظهور عدم الحذف في الآية shine rashin sha rashin samun alhazfu a cikin ayar shi ma zahiri ne shi ma dalil ne فإن الحذف مجاز domin hazf majaz ne وحمل الكلام على الحقيقة أظهر kuma ka ɗauki magana akan hakikaninta shi ya fi bayyana من حمله على bisa المجاز ka ɗauke ta akan majaz saboda haka a kowanne akwai takdir idan suka yi takdir a wannan takdir din a shine khilaful asl in kuma suka yi a canza ma'anar tatahur suka bashi ma'anar zuhur a cikin al-iqtisal to sai dai kuma sai sun yi wannan takdir din su kuma to su kuma hanafiya sai su ce to ai wannan takdir din khilaful asl na'am وكذلك فرض المجتهد ها هنا haka zalika ma abin da yake farilla akan almujtahid a wannan waje إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع idan wato bincikensa da tunaninsa ya tuku ya zuwa ga irin ma- bigire irin wannan أن يوازن بين الظاهرين sai ya yi muwazana ya auna tsakanin abubuwa da suke da zuhuri a cikin ma'ana فما ترجح عنده abin da ya rinje gare shi a tsakanin wayannan zahiran guda biyu عمل عليه a- a- a- sai- sai sai a a kan ɗayan sai ya aiki da shi وأعني بالظاهرين to abin da nake nufi da lafuzza guda biyu zahirai أن يقايس بين ظهور لف ya yi kiyasi ya gani lafazin fa'ida ta tsaharna a me yake zuhuri في الاتصال بالماء a ci- a- a- cewa ya yi zuhuri a cikin wanka da ruwa وظهور عدم الحذف في الآية da kuma abin da yake rashin s- a, bari mu jira a ni hikaya Allahu akbar Allahu akbar
هنا to haka nan abin da yake farilla akan almujtahid a bigire irin wannan إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع idan a a idan tunaninsa ya tike ya zuwa ga irin wannan bigire an yi wazina bainar zahirai ne ya yi muwazana tsakanin wato abubuwa da suke zahirai na ma'anonin nan guda biyu kuma ta rajaha inda min huma to daga ciki wanda ya rinjaya gare shi akan ɗayan amila alai sai ya yi aiki da wanda ya rinjaya gare shi din wa ani bi zahiri abinda nake nufi da abubuwa guda biyu da suka samu zuhuri an yi qayisa baina zuhuri lafzi fa- sai ya duba ya gani zuhurin bayyanar da lafazin fa'iza ta taharna ya yi fil iktisali a bil cikin ma'i yin wanka da ruwa wa zuhuri adam al hadfi fil da ayat.
kuma bayyanar rashin yin hazfu a cikin ayar in ahabba an yahmila lafza tatahharna in ya so ya ɗauki lafazin ta taharna ala zahirihi a bisa zahirinsa na annaqai na annaka in ya ce ya ɗauke shi akan zahirinsa minan naka kaga sai ya yi takdirin hazf fa ayyu zahiraini kana indahu to adna kowanne ne ya fi rinjaya gare shi amila sai alai ya aiki da shi ani ina nufi ma alla yuqaddira fil ayati hadfan ko dai ya kaddara cewa babu ko dai ya ki kaddara cewa akwai shafiya a cikin ayar wa yahmila lafza fa idza tatahharna ala ya ɗauki al-ayat.
lafazin fa'iza ta tsaharna a kan wato tsarki daga jini أو يقدر في الآية حذف ko kuma ya ƙaddara cewa akwai hazfu a cikin ayar ويهمل اللفظ فإذا تطهرنا sai ya ɗauki lafazin fa'iza ta tsaharna a kan wanka da ruwa أو يقايس بين ظهور اللفظ فإذا تطهرنا في الاغتسال ko kuma ya yi muƙiyasi a kan fa'iza ta tsaharna zuhurinsa a cikin aliktisal وظهور wanka.
الذي يطهرن في النقاي kuma zu- eh, lafazin ah, ya tuhurna yana zahiri a kan tsarki daga haila فأي فأي كان عنده أظهر أيضا kowanne ne kuma daga cikinsu ya zamanto ya fi bayyana gare shi صرف تأويل اللفظ الثاني له to tawilin ɗaya lafazin sai ya sarrafar da shi ya zuwa gare shi don duk wanda ya ce zuhur ne to ɗayan wanda ba zahiri ba dole sai ya yi masa tawili
وعمل على أنهما يدلان في الآية على معنى واحد ya aiki akan cewa a cikin ayar suna nuni ga ma'ana guda ɗaya أعني ina nufin إما على معنى النقاء imma akan ma'anar tsarki daga jini وإما على معنى ko kuma a الاغتسال ma'anar yin wanka da ruwa وليس في طباع النظر الفقهي baya daga cikin wato ɗabi'a ta wato a irin tunani na fikihu أن ينتهي في هذه الأشياء ya tuke a cikin waɗannan abubuwa إلى أكثر من ya هذا zuwa ga abin da ya fi wannan فتأمل don haka kai tunani a kansa wafi mith- a cikin uhum.
وفي مثل هذه الحال a cikin kwatankwacin irin wannan halin ne يسوغ أن يقال yake daidai a ce a ce كل مجتهد مصيب kowane mai ijtihadi daidai yake fada daidai yake وأما اعتبار أبي حنيفة amma itiba abu hanifa da ya yi itibarin أكثر الحيد mafi tsawon haila في هذه a المسألة cikin wannan matsala ضعيف wannan da'if ne a ibn a, wato ya yaba kansa sosai ibn rushd rahmatullahi alaihi da ya ce wai a, ba zai yi ka tike zuwa ga akthar min hadha ba Mm, domin akwai waɗansu fuskokin alal misali akwai qira'at Mm, qira'ar hamza sai na fa- fa- hatta yattaharna يتطهرن إيه فل- ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن كاجا ده أبو ده أكن وانكا دين eh يا كر- يا كرم الجمهور كده.
ya karfafa malikiya rasa saboda haka ba wai kawai wannan annazar a cikin azzawahir din bane da ta'wil kamar yadda shi ibn rushd yake faɗa akwai waɗansu abubuwa qara'in kharijiya daga ciki akwai kamar mabhasin qira'at wanda shi ma zai taimaka shi sa ni sauri na budo na ga at-tahrir na ibn ashur eh saboda ya zo bayan su zai bibiye su ya warware abin da suka kulla to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika